sanarwar haɗin gwiwar ofisoshin biyu ta biyo bayan bayyanar sakamakon binciken jini da ƙwararru a ɗakin bincike na laboratoire pasteur da ke birnin dakar na ƙasar senegal a ranar 16 ga watan nan na satumba wanda ya tabbatar da gano ƙwayar cutar masassarar dabobi wato fever de la vallée du rift a jinin dabbobin da suka faɗi rashin lafiya da kuma na mutanen da aka kwantar a asibitin tasara da cintabaradan da ke yankin tawa daga cikin mutane hamsin da aka kesta cewa sun kamu da wannan ciwo a sakamakon wannan annoba kimanin 22 ne suka mutu in ji halaru sha'aibu jami'i a ma'aikatar rigakafi mai kula da daukar matakan dakile annoba mu ko da aka yi haka nan mun santa a likita sai muka cewa mutanen mutu gashi cutar da ke akwai da aka samu kuma gashi maganin da ya kamata a yi mata eh, kenan gaba nan duk wanda ya samu ka kuɗi ga maganin masasar cin sauro ba ita kaɗai ce ba kuma ga abin da za a ƙara. ya zuwa yanzu mutum nawa ne suka kamu da wannan cuta kuma nawa ne suka rasu mutum hamsin suka kamu kuma a cikin mutum ishirin da biyu suka rasa rayukansu wa'annan wani suka rasa rayukansu a lokacin nan ba a san ko menene ba amma tun sha shida da watan september da dakar ta ba mu sakamakon wannan auna jini da aka yi har yanzu ba su kamu labarin wanda ya kamu kuma ya rasu sai dai wani suka kamu kuma suke warkiya dabbo dabbobi su suka su suka mutu da yawa sai da mata jima a cikin dabbobin ta kwana sai a lokacin nan ne mu mutane mu suka ce mu mutane ta fara kamuwa wanda suka mutu wannan dukan su makiyaye ne masu kenan wuni da kwana da dabba kenan gurin cakulansa da dabba nan a dahwa ta a wanganan suke dauka na biyu akwai kuda da aka ciya na dabbobi wani bobuwa ce wani kuma daban ne bobuwan nan ita ce mishan shi ne to an ta shi dabba mai mara lahiya kuma ta wata ci mutum to mutumin nan zai ya ɗaukan cutar nan an dabba tana da wannan cutar wannan kuma aka yanka ta eh, gurin hida mutum daga yan rauni yana iya ɗaukan ta nonon dabba da yake cutar wannan wani guri nonon har jini gare shi kadan an sha nonon nan kana dauka muwa da ita saboda haka nan ne mu a likita muke kira nonon da yake ake tsammanin dabba nan tana da shi a dafa shi tukun a sha waɗanne alamomi ne ke kwatanta cewar lalle wannan mutum ko wannan dabba na fama da wannan cuta ta masasarar fever de la rift alamomin iri ɗaya ne dabbal da mutum kowace za ta yi ciwon ciki za ta yi zazzabi wani guri kuma an ta yi kashi za a gani kashin iya da jini a dabba ko mutum ne ma za a da jini wani guri mutum za a ga yana haɓu idan shi sun yi jawur. akwai matakan rigakafi da kuka ɗauka gudun kada abin ya fantsama zuwa sauran yankunan kasar nan. babbar rigakafi cikin dabbobi ne ke a hana dabbobi yawo mutum bai kwanta mai nan wani dan bashi lahiya dabba da bata da lahiya kamar yanzu jihar ta sara da cinta baradan bai kamata ba a bar ta tahi wani guri transhumance kamata ya a hana dabbobi na wata jiha masu lahiya su zo wannan yanki Labarin bullar wannan annoba ta cutar masassarar dabobi Fever de la Vallée du Rift a gundumomin tasara da cintabaradan na bayyana ne a wani lokacin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da shagulgullan sallar lasar gishiri wacce albarkacinta makiyaya daga kasashe makwabtan Nijar ke hallara a garin Ingal da ke yankin Agades. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.